وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin salafiya a wannan dare na juma'a daren da ya da daren takwas ga watan almuharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da 27 ga watan Agusta miladiya 2020 wannan shine darasi na 201 cikin wannan littafi mai albarka tafsirul karimur rahman fi tafsiri kalamul mannan wallafar al-imam abu abdullah abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala muna cikin ayoyi da cikin wannan sura mai albarka na suratul nisa'i ayoyi na sha ɗaya da sha biyu da suke magana game da ahkamul mawarisi wa bayani ashabiha bayanai dangane da abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen gado daga kuma bayanai dangane da ma'abota gado ɗin ƙarshe ƙarshen aya ta sha ɗaya muka tsaya inda yake cewa kunna li hukumihim shahidin ko ba yake ba wannan ba wa in kana rajulun yuratu kalala aw imra'atun karkashin sharhi dai da yake yi za mu tashi gaba da yake cewa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni aya na karshe karshe na aya na sha bayan da Allah madaukakin sarki baya kaɗan inda muka karanta musamman karatun makon da ya gabata ya tattauna ne game da gadon iyaye da kuma dangane da gadon ‘yan uwa to shi ne duk waɗannan bayanai da Allah ya gama yi dangane da ga uwa ga kasan uba ga kasan ‘yan uwa sun maƙala ta'ala sai kuma daga nan Allah maɗaukakin sarki ya ce min ba'ad wasiyatin yusi biha audaini waɗancan rabe-rabe da kaji cewa ga uba ga uwa ga ɗan uwa gakason mata duk fa kafin a cire a basu za a cire a basu ne min ba'di wasiyyati bayan an fitar da kason wasiya yusi biha da marigayin yayi wasiya da ita audainin ko kuma bashi da ake bin sa abinda ake nufi idan mutum ya rasu ba a zuwa kawai a fara raba gadon abin da ya bari sai an yi abu biyu na farko za a duba shin kafin ya rasu akwai waɗanda ya wasiyan cewa bayan rasuwansa a ɗauki kaza a ba su cikin dukiyansa in akwai to sai an cire an ba su sai kuma a zo abu na biyu shin ya rasu akwai bashin da ake binsa eh akwai to sai an biya bashi ya zama ba wanda yake binsa bashi wanda ya wasiyan a ba su kaza an ba su to daga nan abin da ya ragu daga baya shine za a raba a matsayin gadi? malamai sun tattauna dangane da wasiya ɗin da bashin wanne za a fara gabatarwa wasu suka ce wasiyan ne tun da gashi ayan ma wasiyan ya fara kawowa kafin bashi wasu suka ce a bashi ne wasiyan shine yake bayan bashi sai zama an yi taqdimu ma haqquhu ta'khir ne ko kuma ta'khiru ma haqquhu taqdim abin da ya gabata ya zo farko kai shi gaba kamar da alkur'ani wani lokacin yake tafi da irin wannan salo da tsari amma ala ayi halin idan aka dubi girman al'amarin bashi abu ne mai haɗarin gaske domin da mutum zai rasu ya zama bashin da ake binsa abin da ya bari shine daidai da bashin da ake binsa to dole ku ɗauka ku bar ko ku haƙura da gado don wancan ya fi zama wajibi zai iya hana shi kwanciyar kabari shi kuma wasiya in yayi wasiyan a ba wani kaza cikin dukiyan da ya bari ana duba abubuwa guda biyu na farko wanda kai wasiyan a bashi wani abun yana cikin magadanka ko baya ciki in yana cikin magadanka to ba a zartar da wannan wasiya ba za a bashi ba kafin zuwan musulunci mutanen jahiliya suna haka yana da 'ya'yan cikinsa amma in ya tashi rasuwa sai wasiya in na mutu wane a bashi kaza bayan gadon da kuma za a zo a raba sai ce ɗana wane a bashi kaza ɗan uwana wane a bashi kaza in iyayensa na raye ya ce mahaifiyata a bata kaza ko uba kaza musulunci da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hukunci da yake cewa fala wasiyata liwarithi daga yau duk wanda zai ci gado to marigayi bai halatta ya wasiya a bashi wani abu ba ko da ya wasiyan ba za a zartar ba kenan wanda za su gaje ka suna cikin waɗanda za su gaje abin da ka bari to baya halatta ko ɗaya daga cikin su kai wasiyan in ya mutu a dauki wani abu cikin dukiyanka a bashi tunda dama yana da gado to ka sake ware wani abu ka bashi ya zama zalunci to ko da kai wannan wasiyan ba za a gartar da wannan wasiya ba domin barna ne yanzu cikin wannan al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu Allah ya hana da ka duk wanda yake cikin gado ba a ware wasiya kuma a ce to marigayin ya ce a bashi kaza wannan ba daidai bane to ko da mai shi ya yi wannan wasiyan ba za a ce to ai wasiyan marigayi ba ne. a'a za a duba kuma Allah ya hana to ba za a zartar da wannan wasiya ba domin zartar da wannan wasiya zai kawo zalunci da kuma rigima mutum ya zo rasuwa matansa uku ko hudu kuma sai ya ce in ya rasu wance da wance a basu kaza banda sauran waɗannan kuma a zuwa ce ga gadon yana da 'ya'ya bakwai ya ce wani a baki kaza cikin gadon da zan bari wance a ba ta kaza cikin 'ya'yan, wannan ba shi da wannan dama shi yasa a musulunci haramun ne kafin ka rasu kai ka raba gadon kanka bai halatta ba ka ce to ka san in ka rasu za a danne haƙƙin wani za a yi ba daidai ba to wani kai a gadon ka ga kaza ka a kana da rai sunan abin da kake raba ne sunan shi ba a attarika ba ne attarika ake raba abin da ka mutu ka bari to yanzu kana da rai ba za ka raba ba dole sai bayan ba ka raye domin da kai da magadanka baka san wane ne gawan fari ba tana iya yiwuwa ka raba kuma su mutu su barka da haka ba ka raba gado lokacin da kake raye da haka a cikin 'ya'yanka baya halatta ka ce to wane in na rasu kaza na bar mishi a'a ba ka da wannan daman ko ka ce wane kaza na ware mishi kaza ware kaza ba a yin wannan duka a babin kyauta ya halatta kana da ‘ya'ya wanda ya mallaki hankalin kansa ya zama magidanci ka gina gida ka bashi ya zauna da iyalinsa ka mallaka masa wannan ma in ya girma ka mishi haka duk manufanka duk wanda ya taso a yi mishi sai ka zo rasuwa akwai waɗanda ba su kai ga girman ba sai ka ce to kana wasiya su ma a saya musu gidaje a ba daidai ba ne domin dama da sun kai kana da za ka yi musu to sun kai ba ka raye shikenan yayyansu kuma sai su yi musu amma ba a haƙƙin a yi musu wasiya ba to don haka yake cewa sai an fitar da wasiya don haka abu na farko da za a duba wanda aka yi wasiyan a bashi wani abun yana cikin magadan eh yana cikin to ba za a bashi ba sai baya cikin magada misali akwai ɗan uwanka na jini wanda ba sa ka kawunnanka baffanninka in mahaifinka na raye kana da ƴan uwa kana da ƴaƴa da makamantan haka kakanka mahaifinka na raye kaga duk ba sa cikin gadonka to irin waɗannan kana iya wasiya ka ce to bayan na bar duniya kaza cikin dukiyata a basu wannan yana halatta to abu na farko da za a duba kenan abu na biyu sai kuma a duba yawan abin da kai wasiyan a bayar din idan yawan abin da kai wasiyan a bayar ya wuce ɗaya bisa uku to ba za a bayar ba hadisin da ya tabbata kan haka hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gaida sa'ad dan abi waqas mun karanta cikin a farko farkon littafin riyadu salihin yake cewa ya rasulallah rashin lafiya ya kai matuƙa gare ni ga wahala ya kai gashi gashi gashi ya rasulallah zan yi sadaka ta biyu bisa uku na dukiyata annabi ya ce biyu bisa uku na dukiyanka ya yi yawa ya ce to da rabi ya ce ya yi yawa ya ce asulu ɗaya bisa uku ya ce wasulu ɗaya bisa uku kai wasulu su kasir ɗaya bisa uku ma fa ya fi yawa shi yasa sai na abubakar yake cewa shi abin da hankalin shi ya fi natsuwa a kai in dai har za ka yi wasiyan a ba wani wani abu cikin dukiyanka ya ce ka ba da one over four ɗaya bisa uku ya ce don gashi annabi ya ce ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa uku fa yana da yawa amma dai annabi bai hana ba da ka jumhur suka tafi ana iya cire one over three ɗin amma sai na bakar maganan shi abun dubawa ne Dan annabi bai tsake ukun kai sai bai ce to ɗaya ɗaya bisa ukun fa da yawa karshe annabi ya sake cewa ka bar magadanka cikin talauci da bukata suna miƙa hannu a ba su ko a hana su gara ka bar su cikin wadatan da zai hana su roƙon wani kaga dai annabi ya ɗan yi kwamen da wasu sharha sharhi da ta'aliki akan sulusi ɗaya bisa uku ɗin kenan don haka da za a ba da wani obatiri ɗin da ya fi da haka duk abin da mutum ya ce cikin dukiya da zai bari a ba wane kaza to sai an duba wannan abin da ya ce a bawa ne in an gwada fa ya kai biyu bisa uku cikin dukin ko rabin dukin to ba za a zartar ba son samu ya zama ɗaya bisa hudu in ɗaya bisa ukun kuma ba laifi ana iya zartarwa amma sai dai za a iya dubawa dangane da girman dukiyan da ya bari wani abin da ya bari bai ta kara karya ba to an cire wani over ma za ka ga abin ya yi ƙasa sosai to da sai a zartar a ce a fitar da ɗaya bisa huɗu, to da wannan shi zai fi zama dama-dama da haka abubuwa biyu nan ake dubawa to bin ba da wasiyyatin bayan wasiya da ya bayar yusi biya da ya wasiyyan a bada ita audainin ko kuma bashi da ake binsa sai a yi ƙoƙarin a biya ai abin da ake nufi hazihil furut waɗannan farillan wato waɗannan gadon wal ansiba da kashe-kashe da kasan kowa da kaga an bashi uwa ga nata uba ga nashi ɗan uwa ga nasu mata ga nata da makamantan haka walmawari da musamman ma gurgun al'amarin fitar da mirasi wato gado inna ma lalle abin sani kaɗai taridu tana koma ne wa tastahiku kuma tana cancantan a raba abotanta ne ba da nazi'id diyuni bayan an cire basussuka allati alal mayyit basussukan da ke kan mamaci lillahi basussukan na Allah ne sai an fitar aulil adamiyin ko kuma bashi ne na ɗan adam bashin Allah shine Allah hore maka dukiyan da ya kai fitar da zakka shekara ya kewayo baka fitar ba Tayu kana cikin jinya Tayu kana wasu harkokinka da nufin za ka zo ka fitar kwatsam sai kai hatsari mutuwa ɗibe ka jinyanka sai tafi da kai lahira kuma tabbas dukiyan ya riga ya kewayo shekara kafin ka bar duniya to yanzu wannan dukiyan akwai bashin Allah a kai to sai an fitar da bashin Allah to sai an fitar da zakkan da yake bin wannan dukiyan tunda shi zakka haƙƙi ne na dukiya haka sai na bakar ya ce ga mani'iz zakat waɗanda suka ce ba za su bada zakka ba yake cewa fa inna zakata haqqul mali zakka haƙƙi ne na dukiya da haka yanzu akwai bashin Allah wato zakka to ba za a fitar da dukiyan nan a raba gado ba sai an fitar da kason zakka a ba da shi ga ma'abotanta tukuna to wannan ya zama bashin Allah kenan mutum ne Allah hore masa dukiya bai taɓa zuwa hajji ba kuma ya riga ya biya dukiyan da zai tafi hajji ana shirye-shiryen tafiya sai Allah ya ɗauki rayuwansa shin za a dawo da wannan kuɗin a raba magada ya zama nasu ko kuwa za a ba za a dawo da shi ba sai a samu wani ya je masa aikin hajji domin wannan dukiyan kira ne na Allah an riga an kira shi dukiyan na addinin Allah ne to wani zai je masa aikin a matsayin ya sauke masa wannan ibada din amma ba za a dawo da dukiyan ga magada a ce su raba ba domin wannan dukiyan ya riga fitar da shi tun yana da rai da haka baya cikin dukiyan da ya rasu ya bar wa magada yake cewa walil adamiyyin ko kuma basussukan da 'yan adam suke bin sa, an fitar da basussukan Allah mutane suna bin sa bashi eh suna bin sa bashi to za a bi ɗaya bayan ɗaya duk a fitar a rarraba musu basu sukan da ke bin sa. fitar da wannan da yawa daga cikin magada za su ji cewa hakan ba daidai ba don da yawa za ga mutum yau in ya rasu da za a zo wajen rabon gadon kai alkali ko kai imami da aka kira ka raba gadon in kai maganan ba a binsa bashi to da wani zai gwada tuwa ce yana binsa bashi za ka ji magadan suna cewa wannan ba shi da tausayi mutum ya rasu ma ba za ka yafe ɗan bashin da kake bin sa ba sai ga suna bin zafi wani ma da zai zo ya ce ai yana bin wani bashi to za a ce a je kotu ba wai rashin yadda ba ne suna tunanin za a rage musu abubuwan da za su samu na wannan gado din kuma wannan fitar da bashi da za a yi shine taimakon ku ko kanku ku samu kwanciyar hankali sannan shi ma naku da ya mutu ya bar muku dukiyan ya samu kwanciyar kabari cikin lafiya yake cewa wa ba'dal wasaya kuma bayan an fitar da wasiya da ya bayar wasiyoyi da ya bayar a bawa ne a bawa bayan an fitar da duk waɗannan kaso na wasiya allati wacce kada, ausal mayyit mamacin ya riga ya bar wasiyanta biha da ita ba'da mautihi bayan mutuwansa ya ce da zaran ya mutu a cire kaza yi kaza fal baqi an zalik to abin da zai rage bayan wancan bayan mai, bayan fitar da wasiya bayan biyan bashi abin da zai rage bayan nan huwa tarika shi ake kira tarika me tarika shine abin da mamaci ya bari a tarika abin da ya bari bayan rayuwarsa to wannan a tarika allati yastahiqquha alwarasa wacce magada suke da cikakken yanci akan ta kenan amma misali ya yi wasiya ba a fitar ba yana bi ba ana bin sa bashi ba a biya ba to dukiyan nan har yanzu kuma ba da ba ku cancanci dukiyan ba yake cewa wa qaddama wasiya ga bayanin da muka fara tattaunawa ɗazu ya gabatar da wasiya a farko ma'a annaha mu'asaratun anid daini tare da cewa ita din ce ake jinkirta ta daga bashi a ga magana da muka kawo ɗazu bashi ake farawa sannan daga bisani a ɗauko batun wasiya yace abin da yasa ya fara kawo wasiya lilihtimami bi sha'aniha sabida a bada himma akan sha'anin wasiya kar a dauke shi ba a bakin komai ba kar a zo bayan an fitar da bashi a yi maganin wasiya wani ya ce to me kuma aka yi wasiya sai Allah fara ɗauko shi a jifa abu ne shi ma mai muhimmanci likauni Ikraduha, domin kasantuwan fitar da abun da ya wasiyan a fitar shaan alal warasa abu ne wanda yake da zafi ga magada yanzu magada idan mahaifinsu ya rasu ko ɗan uwansu ya rasu wanda su za su ci gado a zo a ce a fitar da bashi bayan bashi a ce a cire wasiya ba za su ji zafin bashin ba kamar yadda za su ji zafin fitar da wasiya za su iya yin tawa ya ta aika za aika za a fi jin zafi to saboda kunci da zafin da za a ji to wani lokacin za a iya dannewa to sai Allah fara ambato wasiya a jifa al'amari ne mai girma in dai kun san bashi a babba ne to wasiya ya riga zuwa kenan dan a himmantuwan abu yake cewa wa illa in ko ba haka ba fadiyunu muqaddamatun alaiha bashi ita ake gabatarwa akan ita wasiya kenan in ba don wannan dalili a nuna muhimmancin wasiya ba da bashin ne za a fara ambatowa kafin a ambato wasiya daga baya wata kunu sai ta kasance min ra'asil mali daga kan dukiya daga kan dukiya kenan misali da za a fara ambato bashi ne in an fitar sai kuma a zo wasiya to za ta kasance mai za a cire a kan dukiyan a dukiyan da margayin ya bari a ciki za a fitar da bashi wa ammal wasiya amma wasiya fa inna halalle ita ta so ku ta inganta aftar abada wasiya ga wanda aka ce a bashi minas suruti daga ɗaya bisa uku fa aqal zuwa mafi ƙarancin haka kenan daga ɗaya bisa uku to kar ya sake kar a sake shiga ɗaya bisa uku shine daga nan shine mafarin iyaka to daga nan ɗaya bisa hudu ɗaya bisa biyar ɗaya bisa kaza shine daga ɗaya bisa uku fa aqal zuwa abinda yake ƙarancin ɗaya bisa uku ɗin kenan karya za zake yin ƙasa kuma daga cikin dukiya na eh sai dai sama ƙwarai lil ajnabiyyin alladhi huwa ghairu warith na wanda ake fitar da wasiya a bashi lil ajnabi ga manisanci ne allazi huwa ghairu warith wanda shi dama ba magaji bane bayanin da muka yi ɗazu wanda yake cikin gado ba a yin wasiya a bashi wani abu ya zama manisanci ne wanda a cikin magada baya cikin masu cin gado wa amma ghairu zalik amma wani wanda ba wannan ba falayun fas ba a zartarwa kenan wanda yake cikin gado yake nufi shi ba a bashi wasiya da haka wanda baya cikin gado ne ake bashi amma wanda yake cikin magada to ba a bashi komai ko da marigayin yi wasiya kafin ya cika cewa a ba wani kaza kuma sai tabbata wani yana cikin magada to ba a zartar da wasiya yake ta illa bi ijazatil warasa sai in an samu ijaza wato halacci daga magada ya ce a ba wa ne kaza dubu goma dubu talatin cikin abin da zan bari to bai halatta a zartar sai in duk magadan bakinsu ya zo ɗaya a'a tun da ya ce a bashin to ba laifi a bashin in su suka ɗauka suka bashi sun gamsu sun yadda su su ba to shi nan ba laifi su suka ba da katsunsu amma ba su suka bayar ba to ba a cewa lallai sai an cire qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace aba'ukum ubanninku wato iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yan cikinku la tadruna ba kwa sanin ayyuhum aqrabu lakum naf'an cikin su wane ne suka fi kusancin amfani a gare ku ba ka iya sani kenan don haka kar ka fifita ‘ya'yanka a kan iyayenka kana ganin ‘ya'yanka in sun girma za ka huta za su ji yadda kai daɗi wasu ‘ya'yan sai sun taso sai zama sun sa ka a halin da mahaifinka ya zanto gata ne a wurinka a baya a ce cikin waɗannan baka san ina ne amfaninka yake ba falaurar da taƙadirun irsi yake da za a maida kiman yadda ake rabon gado ila uqulikum ku rika aiki da kwakwalanku in mutum ya mutu za a raba gado a ce ku yi abin da ya dace da kwakwalanku wa ikhtiyarikum ku yi abin da zukatanku suka zaba da hasala min ad to da cutarwa sun faru mallahu bihi alim wanda Allah kada ya sani to a ce mutum ya mutu kowa raba gado yadda ya ga dama ba jahiliya ce haka suka yi ba kitabur ra'as karatun kai to kaga za a yi sayin barna don kowa tashi to zai ɗauki abin da yadda ya ga dama sai sai kai ma cira naka barna zai faru za a shiga haƙƙin al'umma wanda barnan da zai faru Allah kaɗai ya sani linaqsul uqul sabida me naƙasan hankula hankalinmu na kasashiya ce in ka gwada ta da nassi wa adam bi ma huwa la'iq da kuma rashin sanin kwakwalanmu dangane da abin da ya dace wal ahsan da abin da ya fi kyau yanzu kwakwalenmu bai isa ce ya fi sanin me ya fi dacewa ba shari'a ta fi ka sanin me ya fi dacewa fi kulli zama wa makani a kowace lokaci da kowace wuri kwakwalwan ɗan adam kasashe ne fala yadruna ayyal auladi ba su sanin wanne ne cikin ‘ya'ya awil walidi walidaini ko iyaye an fa'alahum suka fi amfani gare su wa aqrab suka fi kusanci li husuli maqasidihim ga samuwan manufansu addiniya na addini wa dunyawiyya da ta duniya ba sa sanin ina ne za su fi samun waɗannan manufofi nasu da haka kowanne cikin ‘ya'yanka da iyayenka suna da haƙƙi a kanka ka yi ƙoƙarin sauƙe haƙƙin kowa Allah maɗaukakin sarki kuma sai bi bayanka da albarka faridatan min Allah wannan duk abu da kaga an raba kason wani kaza kason wani kaza farilla ne tilas ne daga Allah rabon gado ne daga Allah inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman hakiman masani ne mai hikima ai abun da ake nufi faradaha Allah Allah farlanta ta allazi wanda bada haɗa bi kulli shay'in ilman shi Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da saninsa wa ahkama ma shara'ahu sannan kuma ya inganta hukuncen duk abin da ya shar'anta wato duk abin da Allah shar'anta ya fitar da abin cikin hikima da hukunci mafi kyau da nagarta wa qaddara ma qaddarahu kuma ya ƙaddara abin da ya ƙaddara shi ala ahsani taqdirin a bisa mafi kyan abin da ya ƙaddara la tastati al-uqud la al-uqud ƙwaƙwala ba sa iya zukata ba sa iyawa an taɓa taƙatare hamisla ahkamihi su fitar da hukunce-hukunce irin hukunce-hukuncen Allah a saliha waɗanda suke nagartattu almuwafaqatu li kulli zamanin wacce ta dace da duk wani zamani wa makanin da duk wuri wa halin da kuma kowace hali sai Allah ya ce wa walakum nisfu ma taraka ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وفية من بعد وفية يوصى بها أو دين غير مضار وفية من الله والله عليم حليم الله مدعوك كنسر كي تقبل الشاقة شمالا يتي ثم قال تعالى سأنن الله مدعوك كنسر كي يتي walakum kuna da ku waye ayyuhal azwaj hmm. ya ku mazaje dangane da mutuwan matanku kenan kuna da nisfu rabin ma taraka azwajukum abinda matanku suka rasu suka bari in lam yakul lahunna walad in sun kasance su matan naku ba su da ‘ya'ya, wannan dan ko da ita ka haifa ko da kai kuka haifa ko ba da kai ba in dai tana da ɗashi kenan ya tashe ka daga rabi ka tafi ɗaya bisa hudu ka aure ta mai yiwuwa tana da wani ɗa ta taba aure to da ta rasu wannan ɗa nata ya ture ka daga samun rabi shi zai ci rabi sai in ba ku da ɗa kai da ita sannan ba ta da ɗa a kowane wuri sannan za ka ci rabi da ka yake cewa kuna da rabin abin da matanku suka bari in yakun lahunna waladun in su matan ba su da ‘ya'ya kaga bai ce in lam kun lakum bai ce in lam yakun lahunna ‘ya'yansu ake dubawa kenan da ka da kai ka haifa ba da kai ta haifa ba tana da ɗato shi kenan ‘ya'yan nasu aka ce da suka haifa fa in kana lahunna waladun amma kuma in sun kasance sun mutu suna da ɗa falakumur rubu'u to nan? kuna da ɗaya bisa hudu ne one over four ɗa ya zo ya samu rabin kenan kuna da ɗaya bisa hudu min mata rakna cikin abin da matan naku suka rasu suka bari min ba'di wasiyyatin bayan an fitar da kason wasiya wancan da muka yi bayani ta yi wasiyan in ta rasu a cire kaza a bawa ne bayan an fitar yusi na biha da suka yi wasiyan a ba da ita audaini ko bashin da ake binta duk an fitar sannan fa a zo a yi maganan kana da rabi rabi ko rubu'i wannan rubu'u su kuma matan naku suna da ɗaya bisa hudu mata taraktum cikin abin da kuka mutu kuka bari idan kai kuma karasu ka bar matarka ba ku da ɗa karon farko tana da ɗaya bisa hudu ne in lam yakun lakum waladun in ba ku da 'ya'ya kenan kuma da kai ma kana da ɗa ko ba da ita kuka haifa ba to kenan ba za ta samu ɗaya bisa hudu ba sai dai ta tafi sudusi ko sumuni kai sumuni ɗaya bisa takwas amma ba ku da ɗa da ita baka taɓa haihuwa ba to a nan tana da ɗaya bisa hudu fa in kana lakum waladu amma kuma in ya kasance kuna da ‘ya'ya falahunna sumunu to su matan naku a nan suna da ɗaya bisa takwas min ma taraktum cikin abin da kuka bari min ba'adi wasiyatin bayan an gama fitar da wasiyan abin da kuka bari kuka ce a bawa ne a wa ne to suna biha wasiyan da kuka yi wasiyan ta audainin ko bashin da ake bin ku an fitar sai ke cewa wa yadkhulu fi musamman walad malam yake cewa zai shiga cikin abin da ake kira da ɗa, al mashruqu wujudihi ɗan da aka samu sharɗantuwan samuwansa au adamihi ko rashinsa waladin sulbi ɗa ne na tsatso au waladin ibn ko ɗan ɗa kenan ɗa na tsatso ɗanta ne da ta haifa ko ɗanka ne da ka haifa ya shiga waladin sulb ɗa na tsatso au waladin ibn ko ɗan ɗa matarka ce ta rasu ba ta da ɗa da ya rage a duniya amma dai ta taɓa haihuwa ɗan har ya haifi ɗa amma riga ta rasuwa kaga tana da jika to da ta rasu ba za ka ci rabi ba jikan nata sai zai zo ci rabi ka ta fi rubu ne da haka hatta jika dan da waladil ibn ɗan A azzakar namiji ne shi wal'unsa da ta mace shi kenan me ta mace ‘yarta ta taba haure ta haihu to tana da jika ta wurin yarta to nan ma an tura ta kai mai gidan alwahid dan ɗaya ne wal muta'addid ko kuma adadin su ya wuce ɗaya duk sun ture ka allazi min zauji wanda yake ta wurin namijin aw min ghairihi ko na waninsa kenan wannan ɗaɗin da kai kuka haifa a a ta haihu ne da wani mijin da ta taba aura duk dai an ture ka wa yakhruju anhu zai fita daga gare shi waladul banati Ya'ya mata ijma'an da ijma'i kenan wa yakhruju anhu waladul banati ɗana yaya mata za a fitar da su a nan ijma'an da ijma'i abin da yake nufi idan aka tashi ya'yan nan da kuka haifa kun haifi wani ya'ya da ita ko ba da ita ba to a nan dai in dai tana da ya'ya. za ka tafi rubu'i ne ɗaya bisa hudu sai ce to amma a nan ya nuna waladul banati ‘ya'yan da ‘ya'yan mata suka haifa ijma'an ba sa iya ture ka kenan fi maganan da muka yi ɗazu misali Tara sun ko Kara su kana da jikoki amma ta wurin ‘ya'yanka mata to wurin ‘ya'yanka mata can ba ‘ya'yanka ba ne ‘ya'yan wasu ne banuna banu abna'ina wa banatina banuhunna abna'ur rijalil aba'id mawaƙin yake cewa banuna ‘ya'yanmu da muke alfahari ‘ya'yanmu ne banu abna'ina su ne ‘ya'yanmu da ‘ya'yanmu maza suka haifa wa na amma ‘ya'yanmu mata da muke haifansu hunna in sun haifi ‘ya'ya abna'ir a aba'id ‘ya'yan wasu mutane ne na can ba ‘ya'yanmu ba ne don haka misali matarka ce ta rasu ba ta da ɗa amma ta taɓa haihuwan ya mace ‘yar ta rasu amma tana da ‘ya'ya yanzu waɗancan ‘ya'yan za su zo su ture ka a nan yace ba za a ture ka ba domin ‘ya'yancan ba ka jingina su ga dangantaka da uwa suna ɓangaren ubanninsu ne ta can bayanu ma'anar kalala ya ce a nan ayan mun samu bayanin me ake nufi da kalala wa ha da kason ita kalala fil mirasi a gado sun maƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ga bayanin kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun yake ta wa in kana idan ya kasance marigayin rajulun mutum ne yurasu da za a gaje shi kalalatan a matsayin kalala a imra'atun ko kuma mace ce ita ma kalala me kalala walahu ahun, au uktun ya zo rasuwa bai bar kowa a duniya wanda zai iya gadonsa ba sai ɗan uwansa ɗaya namiji ko kuma ‘yar uwarsa mace wannan shi ake kira kalala hakan ga namiji ne kalala an samu mace haka ta zo rasuwa ta mutu ba ta da wanda zai gaje ta kowa ya tsare. sai ‘yar uwarta ɗaya ko ɗan uwanta ɗaya wannan shi ake kira kalala to idan aka samu irin wannan wanda za a gaje shi a matsayin kalala ai abin da ake nufi min ummi wannan ɗan uwa da ya rage ɗin ɗan uwa ne ta wurin uwa kama hiya fi ba'dul qira'at kamar yadda hakan ta zo a wasu qira'o'in an samu qira'an da ya zo wa lahu akhun min ummin aw ukhtin min ummi ɗan uwa ta wurin uwa 'yar uwa ta wurin uwa kenan ɗan uwa ne dai ba ku hada uba da shi ba ta wurin uwa kaɗai aka haɗu. wa ajma al ulama kuma malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i sun haɗu ala annal muradu bil ikhwa akan lalle abin da ake nufi da 'yan uwa huna a wannan wurin al ikhwatu lil ummi ƴan uwa ta wurin uwa ƴan uwa ta wurin uwa ka zo rasuwa ba ka da kowa a duniya da ya rage sai wani ɗan uwanka shi ma uwa ne ɗaya uba ba ɗaya ba sai ‘yar uwarka ɗaya ita ma uwa ɗaya ne uba ba ɗaya ba kin zo rasuwa ba ki da kowa sai wani ɗan uwanki uwa ɗaya uba ba ɗaya ba sai wata ‘yar uwarki uwa ɗaya uba ba ɗaya ba wannan shi ake kira kalala to a wannan wurin fa idza kana yuratu kalala idan za a gaje shi a irin wannan gado na kalala ai abin da ake nufi laisa lil mayyit walid mamacin ba shi da mahaifi wato mahaifinsa ya riga shi rasuwa wala walad ba shi da ɗa ai abin da ake nufi la ab wala jad wala ibn wala ibn ibn wala bint wala bint ibn wa in nazal la abin ba uba wala jaddin ba kaka wala ibn ba ɗa wala ibnu ibn babu ɗan ɗa wala bin ba shi da ya wala binti ibn babu ‘yar ɗa wa in nazalu duk yadda abun ya kai ga kasa wa hazihi hiyal kalala to wannan ita ake kira kalala shi ake kira kalala kaga ba shi da kowa a duniya kawai sai ɗan uwa ko ‘yar uwa wanda su ma ɗan uwan ko ‘yar uwar ta uwa kadai aka haɗu ba ta wurin uba ba to yake cewa a wannan kama fassara bi zalika abubakar as-siddiq radiyallahu anhu kamar yadda sunna abubakar dan abubakar as-siddiq ya fassara kalala ɗin da wannan ma'ana da aka ji yanzu ya kawo wa qad hasalna zalika al-ittifaq kuma wannan fata da sunna abubakar na fassara kalala ya samu haɗuwan duk sahabbai akai ba a yi saɓani ba duk sun tafi akan wannan shine ma'anan kalala walillahi alhamdu yace Allah abin godiya dan da yanzu akwai saɓani kaga kai zai yi zafi fali kulli wahidin min huma ai da ake nufi min al'ah wal ukht da ya rasu bai bar kowa ba sai dan uwansa ɗaya da ‘yar uwarsa ɗaya ‘yan uwan nan in ma guda biyu ta wurin uwa ne kaɗai to a wannan halin sai yake cewa eh, kulli wahidin kowanne cikin biyun ɗan uwan minhuma a cikin su abin da ake nufi min al'ah. daga wurin ɗan uwa namijin wal ukhti da yar uwa ta macen wannan su zai samu asudu su ɗaya bisa shida fa in kanu aksara min zalik idan yan uwan nasa sun haura biyun fa sun wuce biyun amma dai su ne kadai makada yan uwansa da aka haɗu ta wurin uwa ai abin da ake nufi min wahid sun ɗara ɗaya fahim shuraka ofis sulus to za su yi tarayya ne akan ɗaya bisa uku a ga komar da mu karatun baya can dama in uwa galibi in suna sudusi in sun karu ana ɗan sauko da su ƙasa su dukiyan ya ƙara bunƙasa sai su haɗu a kai su raba ai abin da ake nufi la ya ziduna ala sulusi ba za a musu kari akan ɗaya bisa uku ba fa komin yawan su taru akan ɗaya bisa uku ba ta to a ba su biyu bisa uku a ɗaya bisa uku ba ƙari walau zadu an isnaini ko da sun ƙaru sama da biyu babu ƙari a adadin yake ta wadalla ɗauluhu faɗin Allah a nan sai nuni fahim ka'u fi suna tarayya akan ɗaya bisa uku wannan sai nuni anna zikruhum anna zakaruhum lalle mazansu wa unsahum da matansu sawa daidai da daidai suke yan uwan da mazan da matan duk su haru akan biyu ɗaya bisa uku an an tara su akan ɗaya bisa uku to kowa rabon shi daidai wa daida a nan babu lizzakar misul hazil unsayeni ana lizzakar misul hazil unsayeni ne a abin da uba ya bar wa ɗayansa ‘ya'yan sai a yi musu da mitul hazil unta yani amma cikin abin da za a raba wa ‘yan uwa a kan ɗan uwansu ya rasu to an fitar da kason suka haɗu a kai to za a za a raba ne bi sauyiya daidai wa daida wani bai wani ba a nan ba a cewa da mitul hazil unta yani a nan yake cewa li'anna lafzu sharik domin lafazin nan da ya zo na asharik tarayya ya taswiya yana hukunta daidaitawa wadalla lafzul ummi wadalla lafzul kalala kai wadalla sai nuni lafzul kalala wannan lafazi da ya zo mana a nan na alkalala ala annal furu' wa in nazalu akan rassa duk yanda ya kai ga sauka me reshe ‘ya'yanka jikokinka tattaba kunne shine ƙasa ai kaga shine wa in nazalu amma mahaifinka kakanka kakan babanka kaga wa in ala sama kenan to lalle rassan ka duk yanda suka sauka ƙasa wal usul haka tushe sama kenan azzukur maza wa in ala duk yanda suka kai ga sama yasqutuna auladul um suna zubar da ƴaƴan uwa abinda ake nufi idan mutum ya rasu kenan in an zo za a raba gado ana duba waɗanda suke ɓangaren uba ɗaya so suka fi ƙarfi dangane da waɗanda ana uwa ɗaya ne kawai uba daban-daban daka mahaifiyarka da ta haife ka a gidanku kafin ta haife ka ta yi aure a wani wuri ta haifi wasu 'ya'ya to sai ya zama da ta auri mahaifinka a nan aka haife ka da wasu ƙannanka to ran da mahaifin nan naku ya rasu kaga kai da 'yan uwanka nan za ku ci gado amma har da ƴan uwanka da mamanka ta haifa a wani gida kaga su waɗancan ba sa cikin gadon wannan uban ɗaya kenan to lokacin da kai kanka ka rasu to kaga 'yan uwanka yanzu kashi biyu ne akwai waɗanda uwarku ɗaya uba ba ɗaya ba ita ce inda ta fara aure farko akwai ƴan uwanka kuma wanda yanzu uwa ɗaya uba ɗaya to su wane ne za a gabatar su ci gado ƴan uwanka din nan da kuke uba ɗaya ɗin da uwa ɗayan za su tura waɗancan da kuke uwa ɗaya ba su da gado waɗannan su ne a gaba su za su ci gado na abin da yake kawo a nan yasqutuna auladal um za su tura ƴaƴan uwa yanzu ƴaƴan nan da mahaifiyarku ta haifa da kai da su su za su gaje ka waɗancan ma ƴan uwanka ne kun haɗu a uwa ɗaya an ba su gadon ka ba don mahaifinku ba ɗaya ba ne suna iya cin gadon ka ne shine a matsayin kalala a nan lokacin da ka rasu mahaifiyarka ba ta raye mahaifinka ya raye ‘yan uwankan nan da kuke uwa ɗaya uba ɗaya duk ba sa raye ba wanda suka rage maka sai ‘yan uwanka ɗin nan waɗanda kun haɗu a wurin uwa ne kaɗai su ne ‘yan wancan gida na farko to sai zo su ci gadon ka shine a matsayin kalala to shine anan yace yasquduna auladal um ya'ya da ake uwa ɗaya uba ɗaya suna tura ya'ya waɗanda uwa ne kadai ya haɗa ku li'anna laha domin lalle Allah lam yuwarrithuhum bai ba wa ƴaƴan da kuke uwa ɗaya kawai gado ba illa fil kalala sai a babin kalala in babu waɗannan na eh dare za a raba babu fifiko eh yake cewa falau lam yaf a'a su ma fa yanzu waɗannan ɗin ko da uwa ɗaya uba ɗaya ko ba a kalala ba uwa ɗaya uba ɗaya idan wayar za a raba ƙannansa gado shi ma babu lizzakar misul hazin unsayi da maza da matan daidai wa daidai ne lizzakar misul hazin unsayi yana aiki ne idan uba ya rasu akan ƴaƴansa shine ake lizzakar misul hazin unsayi yake cewa Ah, falau lam yakun yurisu kalala amma da bai zanto za a gaje shi a matsayin kalala ba lam min minhu shay'an ba za su iya cin gadon komai a wurinsa ba dan ba su haɗa wurin uba ba ittifaqan wannan da ittifaqi ittifaqi da haduwan dukkan malamai ba sabani wadalla sai nuna qauluhu fadin sa fahum shuraka'u fi suna tarayya a ɗaya bisa uku annal ikhwatul ashaqqa lalle ɗan uwa waɗanda suke shaƙiƙai shaƙiƙai wato wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya yasqutuna fil mas'alatil musammati bil himariya wa hiya zawj wa um wa ikhwatun li ummi wa ikhwatun ashaqqa فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء yake cewa a nan sai ya nuna al’ikwatul a ashaqqa ɗan uwa da ake shaƙiƙai yasbudun suna faɗuwa fil mas'ala a wata mas'ala al-musammati bil himariya wacce mas'ala ce an kira ta da mas'alan himariya mas'ala yar jaki yan uwa shaƙiƙai waɗanda an haɗu ta wurin uwa da kuma uba to yake cewa suna faɗuwa su ga wannan ba su samu gado ba a ƙarƙashin wata mas'ala ana kiran mas'alan alhimariya wata mas'ala ce ta faru zamanin sai da Umar za mu bayani a gaba kaɗan wahiya ita ce zaujin wa um wa ikhwatun li um wa ikhwatun ashaqqa zauji an-nisfu miji wa um da uwa wa ikhwatun li ummi da ɗan uwa ta wurin uwa wa ikhwatun ashaqqa da kuma ɗan uwa waɗanda uwa ɗaya uba ɗaya to a nan idan matar ta rasu falizzauji annis miji yana da rabi ai tunda ba yi maganan ɗa ba ana walil um asudu uwa tana da ɗaya bisa shida wannan sananne ne uwar waye ne a nan yake da surufi uwar matar yanzu ai mace ce ta rasu walil ikhwati lil um as-sulus yan uwan matar ta wurin uwa suna da sulusi wato ɗaya bisa uku wa yasqutul ashaqqa to anan za a zubar da ashaqqa ɗan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya yace li anna wai domin Allah adafa sulus ya jingina ɗaya bisa uku ɗin lil ga 'yan uwa min al ta wurin uwa falau a ashaqqa'u da 'yan uwa shaƙiƙai za su yi tarayya da su lakana jam'an da zai kasance jam'i ne lama farraqa Allahu hukmuhu ga abinda Allah ya raba hukuncinsa wannan abun kamar zai dan bada ciwon kai kaɗan abin da yake nufi akwai wata mas'ala himariya mas'alan ta faru ce zamanin sayyidina umar wasu ne dan uwansu ya rasu mahaifinsu kai ya rasu sai suka zo wurin sayyidina umar farko an raba gadon sai aka cire wasu cikin yan uwan cikin gado aka ce kai kana da kaza kai baka da kaza suka zo wurin sayyidina umar sai suka kawo bayani sai ya ce ai ko ba ku da gado waɗannan su suke da gado abin da ya faru mace ce take da 'ya'ya to a lokacin da take da 'ya'ya da wani miji mijin ya rasu ko sun rabu sai ta zo ta auri wani miji sai suka haifi 'ya'ya to sai wannan mijin nata na biyu sai ya rasu kowa san su wani ‘ya'yan ne za su ci gadon wannan uban su ne waɗannan ‘ya'yan da ta haifa da su amma ‘ya'yan da ta haifa a gidanta yanzu ba za su ci gadon nan ba to galibi idan suka ce ɗan uwa shaƙiƙai ana nufin wanda an haɗu ne ta wurin uba to waɗannan da ta zo ta yi aure na biyu ta haifi ‘ya'ya mijin kafin ya aure ta dama yana da wani aure yana da wasu ƴaƴa to yanzu an za a yi maganan shaƙiƙai ƴaƴan matan nan da ta haifa da mijin nan na biyu da ƴaƴan mijin nan na biyu su ne shaƙiƙai ko kuma ƴan uwansu na wancan gida su ne shaƙiƙai su ne shaƙiƙai to ita yanzu ƴaƴanta ne amma kashi biyu ukun namijin can da ya rasu a farko ga wasu uku kuma namijin da yanzu ake tare yanzu wannan ukun da ta haifan sun fi kusanci ga 'ya'yan mijinta wannan ko sun fi kusanci ga 'ya'yan da ta haifa a gidanta kwarai sun fi kusanci ga 'ya'yan mijinta wannan wanda mu a lissafin mun fi ganin 'ya'ya kusa da uwa sai ka rika jin kamar sun fi kusa da can to kaga sun fi kusa da waɗannan ƴaƴan to waɗannan su ne shaƙiƙan to waɗannan tun da sun zama su ne shaƙiƙai ga waɗannan yanzu idan uban ya rasu da su da waɗannan ƴaƴan uban suna kan wannan gado to waɗancan koda sun zo sun zauna a gidan sun zama abolan kaga ba su da gado dama cikin abin da wannan ɗin ya rasu ya bari to abin da ya faru a wancan zamanin da aka yi rasuwan sai aka raba gado sai ya zama waɗanda suke daga wancan ba a ba su gado ba to dama asali ba su da gado ba su da magana to amma sai aka samu irin matsalan da yanzu ya kawo a nan ɗin ne shine miji da uwa da ƴan uwa ta wurin uwa da ƴan uwa waɗanda suke shaƙiƙai to lokacin da mace ta rasu kaga mijinta yana da gado mahaifiyarta tana da gado ‘yan uwanta ta wurin uwa suna da gado sannan ƴan uwanta shaƙiƙai to yanzu abin da ake so a kawo wannan da ta aura na biyun ba shi ya rasu ba sai ita ɗin ta rasu to kaga ita da ta rasu mijinta nan na biyu zai ci gadonta hmm. sannan mahaifiyarta za ka ci gadonta idan tana da ɗan uwa wanda uwarsu ɗaya za su ci gadonta wannan ta ɓangaren mata ne za su ci gadonta sannan tana da ‘yan uwa shakikai uwa ɗaya uba ɗaya za su ci gado to a nan da aka tashi sai aka tashi sai aka bai wa ‘yan uwa shakikai ɗin gado ‘yan uwa ta wurin uwa sai ba a ba su komai ba shi ne ‘yan uwa ta wurin uwan sai suka zo wurin sai na umar ya aka yi kaza ba a ba sai ce ko ba shi ba sai suka ce to ka ɗauka a matsayin ubanmu a matsayin jaki ne ba komai ba a ɗauke mu ba komai ba shin yanzu misali dama in ubanmu ya rasu ba mu da gado aka ce kuna da gado sai suka fitar da wani matsala a wurin sai abin sai ya bayyana da cewa ai abin da suka kawo din har yanzu ya nuna za a zubar da su ne ba za su samu cin gadon ba ne sai aka kira mas'ala matsala himariya mas'ala ce kamar sun kwatanta abin da jaki suka ya dan ka bayani a ƙasa kaɗan yawwa kwarai eh, gashi wa summiyat aidan al-musharrikati wal musharraka gashi ma ya kawo an kira wannan matsala da himariya har wai da sunan al-musharrika aw musharraka matsala ta tarayya anna Umar radiyallahu anhu gashi domin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda hakama fiha yayi hukunci a cikin ta lam yaj'al lil ikhwati lil ab wal um shay'an kaga bai ba da gado ga ɗan uwa ta wurin uba kadai da gado ta wurin uwa kadai komai ba kenan da aka tashi waɗanda suke uwa dai uba dai su aka ba su Mm. wanda sun hadu ta wurin uwa ne kadai ba ba su komai ba wanda sun hadu ta wurin uba kadai ba a ba su komai ba fa qalu sai da sha amiral mu'minin ya kai sarkin mu ne hab anna abana kana himaran to ka dauka baban mu ma jaki ne mm. kaga jaki dai ba mutum bane fa ashrakna bi qarabati ummina sai muka yi tarayya da wannan jaki ta dangantakan mahaifiyarmu ba za mu samu gado ba sai ce ba ku samu ba shine yunzarul qamusul Muhib wat shine mas'alan gashi askar da shi anan ba to shine mas'alan da ake kira mas'ala himariya da. to shine anan yake cewa wa yasqutu al-ashqa kaga za a zubar da shaqiqai لأن الله أضاف الثلث للإخوة minal um domin Allah jingina bisu ɗaya bisa uku ga ‘yan uwa ta wurin uwa ne yanzu matsalan kalala ake yi idan aka tashi a sulusi su ake bayarwa to abin da ya saka maka mas'ala himariya a nan shi ne yanzu misali da ɗan uwan da ya tashi rasuwa ba kalala ba ne tunda yanzu misali in akwai ‘yan uwansa da yake uwa ɗaya uba da kaga yanzu ba matsalan kalala ba ne dan kalala sai ‘yan uwan ta wurin uwa ne kaɗai to yanzu sai aka samu ‘yan uwa ta wurin uba ko kuma ta wurin uwa da uba kaga yanzu ba kalala ba ne to in ba kalala ba shin za su yi tarayya akan sulusi ɗaya bisa uku yace ba zai yiwu ba ɗan uwa ta wurin uwa ne kaɗai a babin kalala suke cin wannan babin shine abin da ya shigo ya sa shigo da mariya din yake cewa falau sharakahum shafa. lakana jam'an lima farraqa Allah hukmuhu amma da za a ce su yi tarayya da shaki ɗan uwa shaki kai to zai zama an tara ne bayan Allah kuma ya gama raba hukuncin kowa yanzu gadon da muka karanta makon da ya gabata rabo ne na 'yan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya gadi to a nan kuma an zo babin waɗanda 'yan uwa ne ta wurin uwa kaɗai a babin kalala to ba zai a tara su a ce matsala ya haɗu to in ya zai zama Allah ya hukunci kuma ya sake raba abu wa aibin har wa yau fa innal ikhwati lil um lalle 'yan uwa ta wurin uwa wa ashabu furubin dama suna cikin ma'abota gado suna cikin waɗanda suke cin gado a wurin mahaifiyarsu da kuma junansu su isu wal ashqa asabatun amma ɗan uwa kai wanda an haru har ta wurin uba ba su kam gadon da suke ci asabat har suna zamtowa asaba mun yi bayanin asaba ran nan shine wanda an gama fitar da kason shi to abin an fitar da kason kowa kai shi za a jinkirta nashi kason to kason karshen da abin da zai rage sai a ce tattara shi kaga ya zama asib to wane ne yake zama asib sai ta bangaren uba ne ake zama asib ko asaba wa qad qala an sallallahu alaihi wa sallama yace kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha ku isar da gado ga ma'abotansu marga yara suna da magada ku isar da gadon su gare su fama baqiya abin da ya rage ban kun fitar da kowa ga son shi fali aula to za a dubi wanda ya fi cancantan rajulin namiji zakar namiji shi za a ɗauka ga taukidi ne yake ta wa ahalil furud waɗanda ake kira ahalil furud ‘yan gado ne wato waɗanda suke da katso. allazina su ne waɗanda ƙaddara Allahu an siba'ahum Allah ya kasansu ‘ya'ya a ce rabi mata a ce kaza miji a ce kaza iyaye kaza waɗannan su ake kira ashabul furud ko ahalul furud fa fi hadhihi masala to cikin wannan mas'ala la ya baqa ba'alahum shay'un bayan an tar musu da kuma babu wani abin da zai rage fa yasqudul ashqa'u to anan dan uwa shi ke kai sai su fado kenan ba za su samu ba wa hadha huwa as-sawab fi zalik wannan shine magana daidai akan haka wa amma mirasul ikhwa wal akhawat ashqa amma dangane da gadon yan uwa da yan uwa mata da ake uwa ɗaya uba ɗaya auli abin ko yan uwa ne ta wurin uba kadai fa mazkurun shi kam abu ne da za a ambata fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala wannan kuma sai an zo an je kan ayin zai fitar da matsala din amma za mu tsaya anan mu zo mu tashi akan wannan qauluhu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu sa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika